karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe hudu kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International aka kamo kan mita goma sha shida gajeren zango. Michael Kudison. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da arzikin sake kasancewa a cikin shirinmu na maraice ga kanun labaran duniya. zamu ji cewa wasu fitattun 'yan Najeriya da ma waɗanda suka taɓa rike mukamin gwamnati a ƙasar sun ce lallai 'yan siyasa ne ke morewa a tsarin demokaradiyyar ƙasar a maimakon al'ummarta. ta. gwamnatin sojin jamhuriyar nijar ta gindaya wa china ka'idojin da za ta bi muddin tana so ta ci gaba da zama a kasar harin sama da sojin sudan suka kai wata kasuwa a dafir ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane za mu ji cewa ukraine da amurka za su gana a birnin riyadh na saudiya kan tsakaita wuta a yakinta da rasha to ga labaran daki-daki gwamnatin najeriya ta ɗauko wasu watan hayar ƙwararrun sojoji daga wasu ƙasashen duniya domin horar da sojojin ƙasar wajen yaƙi da ta'addanci da kuma yin kundin bala wajen ceto mutanen da 'yan ta'adda ke yin garkuwa da su ministan tsaron najeriya badar abubakar ne ya sanar da matakin a lokacin da yake kaddamar da aikin fara horar da kashin farko na sojojin najeriya a kaduna to koya masana tsaro a ƙasar ke kallon wannan lamari ga tsokacin dr awwal aliyu abdullahi ba laifi ba ne abin da ma'aikatar tsaro ta kasa ta yi abu ne mai kyau kuma kana buƙatar mutanen da suke da kwarewa suke da gogewa a kuma ko a ƙasashensu ko kuma sun yi aiki a wasu ƙasashen da aka samu irin wannan yanayin kuma sun taimaka wajen dakile irin waɗannan matsaloli na eh, ta'addanci da 'yan ta'addanin. Amma wani abu da yake da mahimmanci kuma a wannan matakin shawara akwai sojoji da ake kora daga aiki wanda so da yawa laifukan ba laifi ne wanda suka yi zirki da yawa can ba irin waɗannan sojojin a dawo da su a ba su wannan horon na musamman su zama su ne masu ƙunar bakin waken ko kuma su ne 'yan kundin bala ka kira shi special bandit killer squad Dokta Awwal Aliyu Abdullahi Gidan. Wasu da ake zargi mayakan Boko Haram ne sun kai samami sansanonin soji na Wajirku a karamar hukumar Dambuwa da Wulgo a karamar hukumar Gambolon Gala a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya inda ake fargabar sojoji da dama sun kwanta dama. mujiyoyin tsaro da mazauna yankin sun tabbatar da jaridar daily trust da ake wallafawa a najeriya a aukuwar wannan samami daya daga cikin mujiyoyin sojin ta ce wani ayarin sabon kwamandan rundunar operation haɗin kai ya taka na nakiya da aka dasa akan hanyar dambuwa to sai dai babu ƙarin bayani akan hakan har yanzu dai a najeriya wasu fitattun 'yan najeriya da tsaffin gwamnoni da masu rike da makamin gwamnati a baya sun bayyana fargabar su game da halin da demokaradiyyar ƙasa ke ciki wanda haka ya bar baya da kura domin talakawa ba sa samun romanta fitattun 'yan najeriya sun bayyana hakan ne yayin bikin cikar tsohon gwamnan jihar imo emeka ihedioha shekaru 60 da haihuwa wanda tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya jagoranta farfesa kamilu sani fage masanin kimiyyar siyasa daga jami'ar bayero da ke arewacin najeriya ya yi karin haske to abubuwa da yawa ne suka kawo wannan na farko dai siyasar kuɗi wacce ta sa eh, ba a zaɓar mutane bisa cancanta sai bisa kuɗin da suka bayar to wannan ya zama to kamar hannun jari ne idan suka zuba kuɗinsu aka zaɓe su to ba za su ta jama'a ba ta mai da hannun kuɗin jarinsu da suka yi sannan abu na biyu kuma shine siyasar ubangida wacce ita ma tana da tasiri da siyasar kuɗi ɗin nan wanda wasu tsiraru su suke gani tsakanin mulkin nasu ne su za su ɗora su za su sauke don haka biyan bukatar su ce kawai shugabanni suke yi idan ubangida ya ɗauki wani ya ɗora a kan mulki to shi wanda aka ɗora ɗin ba ta jama'a zai ba ta ubangidan shi zai yi sannan abu na uku kuma shine cewa ana mulkin gadara doka da oda ta fi tasiri akan marasa galihu masu galihu sai su yi abin da suka ga dama farfesa saminu watan kamilu sani fage kenan gwamnatin jamhuriyar nijar ta ce har yanzu kofofinta suna a buɗe domin sulhuntawa da kamfanonin man fetur a na ƙasar china amma sai sun cika wasu sharuɗa ciki har da baiwa 'yan nijar damar taka gagarumin rawa a duk wasu batutuwa da suka shafi haka tacewa da kuma fitar da mai zuwa ketare aisha shehu kabara na ɗauke da ci gaban labarin Matsala tsakanin Nijar da kamfanonin China uku da ke gudanar da haƙar man fetur a Nijar ta fito fili ne bayan mahukunta suka umarci shugabannin kamfanonin da su fice daga ƙasar tare da ƙwace lasisin otal ɗin da ke matsayin masauki ga ilahirin China wanda ke aiki da waɗanda suka zuba jari a wannan bangare Gwamnatin Nijar ta ce dole sai sun mutunta dokokin ƙasar da suka haɗa da samar da daidaito a fannin albashi da daidaito a fannin raba manyan mukamai a tsakanin ma'aikata 'yan Nijar da kuma ta su 'yan asalin kasashen ƙetare sai kuma baiwa kamfanonin cikin gida Nijar damar samun kwangila a harkar man fetur. Wani dalili a game da korar shugabannin kamfanonin 'yan China shine yadda ba sa baiwa injiniyoyi 'yan Nijar damar gogewa da fasahohi a fannoni daban-daban wanda hakan zai ba su damar iya sarrafa na'urorin haƙa da tace mun fetur a nan gaba kuma a cewar gwamnatin Nijar wannan batu ne da ke kunshe a yarjejeniyar da ta haɗa ƙasashen biyu kusan shekaru goma sha hudu da suka fitar da wannan makamashi a ƙasar. rahotanni daga jamhuriyar kabaru sun ce mayakan boko haram da suka yi shigar burtu kamar makiyaya sun kashe dakarun kasar ashirin da safiyar talatar nan a garin gulgo da ke iyaka da najeriya kamar yadda wasu majiyoyi na tsaro suka shaida wa kamfanin lancin labaran faransa to dama dai an kirke dakarun kamarin ne a kan iyakar kasar da najeriya a matsayin wani bangare na yaƙi da boko haram a kewayen garin wulgo kusa da tafkin chadi har yanzu dai a kamarun mazauna yankin arewacin kamaru sun shiga wani mawuyacin hali sakamakon rashin tsaftataccen ruwan sha saboda lalacewar matatar samar da ruwan da ke birnin garwa Librani Shehu Usman na ɗauke da rahoto a kai. Bayan kwashe sama da makonni biyu ana fama da matsalar ruwa al'umma na bayyana halin da suke ciki. Matsalar ruwa kan a garwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau kwana uku bamu da ruwa sai sayil. Sayil kuma falet ɗin shi jaka ne to talaka ina zai iya. Shuaibu a cikin garwa ne muna da matsalar ruwa kam. Kafin ka samu ruwa rana biyu yau da gobe jibi ce babu ruwa akwai abun da ya lalace a can sai an canja usman alhaji adamu gombe ni yanzu haka a gidana kafin na samu ruwa sai karfe biyu dare zuwa karfe uku kaga mutum zai yi ibada ne ko zai tsaya iban ruwa ruwan sha kan wallahi ruwan ne ba shi da kyau ruwan bohol ne ba ruwan pompo ba duk yaran da suka sha yanzu haka ina da iya kunce tana da matsalan ciwon ciki don abin da ya sa duk sauran lokaci ba ruwa a gari wallahi mu ta layi mu dai mu ka angon mu ba mu da ruwa kwata kwata kusan a kullum matsalar kara ta'azzara take yi a lokacin da al'umma ke bukatar isasshen ruwa don gudanar da aiki aikin ibada. Muhammadu Hamidu shine kwamishinan ruwa na Arewa. Mun san halin da jama'a ke ciki na rashin ruwa a wannan lokaci. Muna fuskantar matsalolin ne daga matatar da ke samar da ruwa. Shi yasa muke yanke ruwan zuwa wasu unguwanni. Yanzu dai muna aiki tukuru don magance matsalar. Tuni wasu suka koma amfani da rijiyoyin burtsatsai abinda masana lafiya ke ganin na da haɗari musamman ma ga al'umma da ke buƙatar isasshen ruwa. Rilwanu Shehu Usman erefi hausa da gaggarwa a jamhuriyar kamaru To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sojojin Sudan sun kaddamar da hari a wata kasuwa da ke dafur da ya halaka ɗaruruwan mutane wadda ke zama guda daga cikin hari ɗaya tilo da ya kashe tarin mutane a ƙasar mai fama da rikici kusan shekaru biyu kamar yadda ƙungiyar da ke sanya ido kan yakin ta bayyana. Hauwa Halilu Gwangwazo ta haɗa mana rahoto a kai. Ƙungiyar ta Emergency Lawyers Group mai bibiyar yakin na Sudan da kuma 'yan tawayen RSF sun bayyana cewa harin da aka kaddamar a yammacin Darfur ya yi ajalin ɗaruruwan jama'a. Kwana guda bayan dakarun na Sudan sun sake kwace iko da fadar shugaban ƙasa. Lauyoyin da ke tattara bayanan dukkan bangarorin a yakin sun ce sojin sun aikata kisan kiyashi a harin sama da suka kai a kasuwar Tura da ke dafur Ko da yake 'yan tawayen RSF da ke riƙe da kusan dukkanin yankin inda Amurka ta zarge su da aikata kisan kiyashi sun ce baya ga kashe mutane da dama harin ya jikata ɗaruruwan fararen hula kawo yanzu dai ba a san adadin mutanen da suka rasa rayukansu a harin ba saboda tarin gawarwaki da aka gano a cewar wani mai magana da yawun kungiyar wanda ya nemi a saka ya sunansa saboda dalilai na tsaro to sai dai dakarun na sudan wanda ke yaƙi da 'yan tawayen rsf a rikicin da ya barke tun watan afrilun 2023 ba su ce uffan ba dangane da harin alkalima sun nuna cewa tun bayan barkewar yakin dubin dubatar mutane ne suka rasa rayu kansu baya ga raba mutane miliyan sha biyu da mahallansu a kasar da aka ayyana a matsayin mafi fama da yunwa da raba mutane da matsugunansu a fadin duniya. To kungiyoyin kasashen gabashi da kudancin Afirka sun fada da tawagarar tsaffin shugabannin kasa da ke jan ragamar kokarin lalubo zaman lafiya a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Matakin wani yunkuri ne na baiwa tattaunawar nemo zaman lafiya da ake ci gaba da yi wadda ke samun koma baya karsashi. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na arafai amurka da ukraine za su gudanar da wata gajeruwar tattaunawa a saudiya a yau talata kwana guda bayan tattaunawar da aka yi tsakanin amurka da rasha wacce ta mai da hankali kan kawo ƙarshen yakin ukraine duk da cewa ba su sanar da matsaya da sakacin ma ba ga rahoton hamis sale shugaban amurka donald trump da yana ta kokarin ganin an kawo ƙarshen rikicin Rashi da ukraine da aka kwashe sama da shekaru uku ana yi inda ake fatan zagaye na ƙarshe na tattaunawar ta zata za ta ba da damar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a farkon wannan watan ne da ukraine ta bayyana amincewarta da buƙatar amurka na yarjejeniyar tsagaita wutar sai dai Rashi ta ƙi amincewa da hakan lamarin da ya sanya kiev da sauran ƙawayenta na turai suka zargi moscow da rashin son zaman lafiya bayan tattaunawar da aka yi tsakanin wakilan amurka da na rasha a jiya litinin kakakin fadar gwamnatin rasha dmitry peskov ya ce ba za su sanar da cikakken rahoton tattaunawar tasu ba har sai an kammala bitarsa rasha dai ta ce za ta ci gaba da tattaunawa tsakaninta da amurka akan rikicin sai dai ba a bayyana ranar hakan ba wata kafar yada labaran rasha ta ce nan gaba ne dai rasha da kuma amurka za su fitar da sanarwa haɗin gwiwa kan matsayar da suka cimma akan tattaunawar tasu china ta zargi amurka da tsoma baki a harkokin cikin gidan venezuela bayan da shugaba donald trump ya sanar da aniyar laftawa duk kasar da ta yi ta sayi danyen mai daga kasar ta kudancin amurka harajin kashi 25 a harin da ta kai mishi lokacin da yake tsaka da tafiya a motarsa cikin yankin arewacin gaza harin da kungiyar 'yan jarida ta rsf ta bayyana da kisan kare dangi kan 'yan jarida a yankin falastinu azima bashir aminu ta haɗa mana rahoto a kai al jazeera ta ce tun a yammacin jiya litinin ne sojin isra'ila suka kashe matashin dan jaridar hussam shabat ta hanyar yi masa ruwan wuta a harin da suka kai da jirgi marar matuki a daidai wani gidan mai da ke bait lahiya sai dai rundunar sojin kasar ta yahudu da ke bait hanun ta bayyana shabat a matsayin dan kungiyar hamas da ke taka rawar gunin harbi na buge da ake kira sniper da kuma kafar al jazeera ke amfani da shi a matsayin dan jarida shabat guda ne cikin fitattun yan jaridun da suka fito daga daga Gaza wanda kuma ke ci gaba da nadar kisan kare dangin da Isra'ila ke musu tare da yaɗawa duniya. gafar Al Jazeera ta ce baya ga Shabat yanzu haka tarin 'yan jaridu ne ke fuskantar barazanar kisa daga Isra'ila. Zuwa yanzu 'yan jarida kusan 200 Isra'ilan ta kashe a watanni 15 ciki har da 43 da aka kashe suna bakin aiki. Ma'aikatar lafiya ta yankin Gaza ta ce daga talatar ta gabata kawo yanzu mutane 792 Isra'ilan ta kashe a zirin ciki har 62 a ƙasa da sa'o'i sa'o'i 24 an rantsar da alexander lukashenko a karo na bakwai a matsayin shugaban kasar belarus a wannan talata an gudanar da bikin rantsauran ne a ɗakin taro mafi girma a cikin fadar shugaban kasar da ke minsk babban birnin kasar sama da baki dubu da 1,100 ne suka halarci bikin a ranar 26 ga watan janairu ne aka sake zaben lukashenko a matsayin shugaban belarus bayan da aka kaɗa mai kuri'u miliyan biyar da dubu ɗari wato kusan kashi 87 na jimillar kuri'un da aka kaɗa. masana kimiyya sun yi gargaɗi kan illar da ke tattare da cin cin gam sakamakon ɗaruruwan robobi da masu cin ke haɗiya ba tare da sun sani ba yayin da robar da ake jefarwa kuma ke taimakawa wajen gurɓatar muhalli ahmad abba na ɗauke da rahoto a kai wani rahoton bincike da masana suka gudanar ya nuna yadda suka rika cin karo da ƙananan robobi a jikin jama'a ciki har da waɗanda suka makale a cikin huhu da kuma ƙwaƙwalwar bil'adama abin da ke haifar da fargaba da haɗari da ka iya biyo baya. Shugaban tawagar masana da suka gudanar da bincike a jami'ar California da ke Los Angeles ta Amurka Sanjay Mohanty ya ce duk da yake ba sa son ta da hankalin jama'a musamman masu cin cingam ɗin, amma abin da bincikensu ya gano na da matuƙar da hankali. Rahoton binciken ya ce mutane da ke cin cingam 180 a shekara na iya haɗiye irin waɗannan sinadarai na robobi har dubu talatin. Muhanti ya ce cingam ɗin da aka fi sayarwa shi ne synthetic gum, wanda ke ɗauke da sinadari da ake samu daga albarkatun man fetur da ake kira polymers, amma kuma ba a faɗawa mutane. Wani mai bincike a jami'ar Portsmouth, David Jones, ya ce ya zama wajibi a tilastawa kamfanonin sarrafa cingam da su rika bayani akan sinadarai da suke amfani da shi domin jama'a su sani. To labaran sun zo ne daga nan sashen Hausa na RFI. to lokaci yayi domin labarin wasanni ga kuma Azim Bashir Aminu ta zo barka da zuwa Azima. To barka ka dai Michael Kudusan Real mm. Madrid ta koma ta tuna da Liverpool cike da fatan sayan dan wasanta na bayan trend Alexander Arnold mm. wanda alamun ke nuna yiwuwar zai raba gari da kungiyar kyauta lura da mm. yadda yarjejeniyar su za ta kare a karshen wannan kaka. To bayanai sun ce a wannan karan kungiyar ta babban birnin Spaniya ta matsa kaimi dan ganin ta kai matashin dan wasan na Ingila Santiago kafin kan sabuwar kaka wato kenan dai tana son kange trent daga rataba hannu a sabon kwantaragi tsakanin shi da reds mm. wata majiya mai kusanci da dillalan trent ta ce duk da cewa ba a kai ga kulla yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu ba mm. amma akwai kwarin gwiwar real madrid ta iya nasarar kammala cinikin dan wasan cikin sauki a wannan karan watanni uku kadai ya rage wa trent a kwantaraginsa da liverpool wanda ke nuna yana da cikakkiyar damar fara tattaunawa da duk mm. wata kungiya da ta nuna nuna sha'awar sayan shi kin ga idan madrid din da gaske take kuma lalle a wannan karan eh za ta dauke eh, mm. shi to tsawon shekaru biyu kenan da Real Madrid ta shafe tana bibiyar dan wasan bayan mai shekaru 26 wanda ya shafe dukkanin rayuwarsa a Anfield tun bayan fitowa daga kwalejin horar da 'yan wasa inda zuwa yanzu ta iya wato ya haska a wasanni fiye da 300 kasan shi kwalejin wato horar da 'yan wasan ma ta mm. wato Liverpool din ne eh, ya halarta to yanzu haka mai michael an fara wasa tsakanin najeriya da zimbabwe a mm-hmm. wasannin neman tikitin zuwa gasar cin kofin duniya ta 2026 mm. tawagar ta super eagles dai na cikin tsaka mai wuya domin kuwa tana bukatar nasara a dukkanin wasannin da suka rage mata lura da cewa har yanzu fa tana matsayin ta uku ne a rukunin ta na can gani ma yanzu har an kuskure ragar najeriya kwarai mm. kuwa mm. to kuma akwai barazanar ta iya rasa fa gurbi a ita wannan gasa kamar hmm. da yadda ta rasa da ta rasa damar zuwa Qatar a 2022 kwarai da gaske to za dai mu zuba ido mu ga ko za ta yi kokarin ko kuwa tarihi zai kara maimaita kansa eh kamar yanzu ne ma yan wasan suka fara fahimtar mahimmancin su ma lashe dukkan wasannin su mahimmancin zuwa wannan gasa gaskiya kam hmm. to baya ga wasan na Najeriya da Zimbabwe akwai kuma karawar Benin da Afirka ta Kudu da su ma dai aka sanya wasa hmm. sai kuma Rwanda da Lesotho da su ma suka tayi sake leda dukkaninsu a rukunin na can a bangaren rukunin da kuwa akwai wasannin angola da kabbar sannan kamar da libya sai maroko da tanzania a rukunin a tukunna wasan rukunin fada ya kunshi haduwar burundi da tsibirin seychelles wasannin rukunin ga tsakanin uganda da uganda matina aka fara ko da yake sai zuwa an jima ne za a faru wasan botswana da somalia da kuma algeria da mozambique to zai muna godiya kwarai da gaske to madalla To sai kuma sharhin jaridu ga wahalar Halliru Gungazo barka da zuwa. To Michael Kudusan barka da aiki bar mu faro da Najeriya inda jaridun Daily Trust, Punch, Vanguard, Premium Times da ake wallafa su a kasar suka rawaito labarin da ke cewa mai shari'a Obiora egwatu mm. na babbar kotun tarayya da ke abuja ya janye kansa daga jagorantar shari'ar karar da sanata na natasha akpoti ta shigar kan shugaban majalisar dattawa godswill akpabio mm. kasan a karar da natasha ta shigar tana neman kotu da dakatar da kwamitin da'a na majalisar daukar duk wani mataki a kanta mm. dangane da karya dokokin majalisar da majalisar ta ce ta yi to sai dai mai shari'a egwatu ya bayyana dalilansa na janyewa daga shari'ar inda ya ce akpabio ya zarge shi da cewa ba fa zai yi masa adalci ba a shari'ar shi kuma sai hakan ya bashi tsoro shi kuma sai hakan ya bashi tsoro ko kuma dai ya bashi haushi ya bashi haushi <laughs> yawa sai ya janye daga jagorantar shari'ar to yanzu ba mu sani ba ko za a dauko wani mai shari'ar da zai jagoranci wannan shari'a domin dai a ga inda za a kwana. Dole a dauko ai. To madalla. To a nan kuma jaridar The Guardian da ake wallafawa ita kuma a Najeriya ita ma ta wallafa labarin da ke cewa hada-hadar kuɗaɗe da cinikayya ta intanet zai samu ci gaba da darajarsa zai kai dala triliyan ɗaya da biliyan ɗari biyar nan da shekarar dubu biyu da talatin. Haka zalika za a samu ƙarin mutane da suke samun damar amfani da intanet kamar hmm. yadda kafar Genesis Analytics mai bincike bincike ta bayyana mm. to kaga dai kenan ana ta samun watan ana samun ci gaba ana samun watan ci gaba a fannin fasaha ko kibiyya kenan wannan haka yake to jaridar Egypt Independent da ake wallafawa a kasar Masar ta rawaito labarin da ke cewa kasar Turkiya ta ce ta kama sama da mutane dubu ɗaya da suka fito zanga-zangar adawa da kama magajin garin Santambul Ekrem Imamoglu na mm. jam'iyyar CHP wanda tun jam'iyyar ma ta ayyana shi a matsayin dan takarar shugaban kasar ta wanda kuma gwamnati gwamnatin Erdogan ta tsare shi. To a mm. wani sako da ya wallafa a shafin sa na ex ministan harkokin cikin gidan Turkiya Ali Yardikaya ya ce sun kama mutane dubu da da talatin 1,133 saboda sargin sa da aikata ba daidai ba mm. tsakanin 19 zuwa ashirin 23 ga watan Maris. Kuma waɗanda aka kama din ya ce fa suna da alaka da ƙungiyoyin ta'addanci har sha biyu kuma suna zargin kamar cewa Imamoglu ne ya ɗauki nauyin waɗannan mutane domin su fito su nuna adawa kasan kuma dama gwamnatin ƙasar ta haramta gudanar da duk wata zanga-zanga zanga har ma ta rufe wasu daga cikin titunan wato kuma na ci yankuna a kasar ta hana ba a san masu bambancin ra'ayi dai kenan gaskiya ne to idan da lokaci michael jarida a babu lokacin kawai a wajen cinewa mun gode kwarai da gaske Wato ɗanbin masu gonaki da aikin shimfiɗa bututun man Nijar ya shafa sun yi maraba da umarnin gudanar da binciken kwakwaf a kan da gwamnatin mulkin sojin na ƙasar kenan ƙarƙashin janar Abdurrahman Ciani ta bayar. Sun shafi shekaru sha hudu suna zaman jira a biya su diya. Umar Sani ya haɗa mana rahoto a kai. cikin murna da zumuɗi ne masu gonaki da lauyoyinsu suka tarbi wannan mataki na binciken duk da suna gana an makaro maitar larwana abdulrahman ne lauyan da ya fara kare mutanen da aka karbi filayensu da aikin shimfiɗa bututun mai a ƙasar ya nuna gamsuwar shi ya kamata a ce wannan binciken ma an yi shi kamin ma a ce an ware yayin da wannan ɗanyen mai amma halin su dai ba a makara ba tunda an tuna an ce za a yi to amma binciken da za a yi na hakkin gwamnati ne da yake tsammanin ba a yi daidai ba dala ta dola dubu hudu aka ce aka sa aka yi wannan aiki ana dibin an yi kere to amma 'yan ambaguna a zamba yalo in gwamnati shi yana son ya hiddo haki na gwamnati na jama'a to kuma ya tuna da hiddo hakin masu gonaki wanda aka talakawa wanda aka taka gonakinsu hatta wakilan jama'a zababbu na lokacin mulkin siyasa rashin biyan talakawan diya na hana su bacci muhammad attahir tsohon magajin garin karamar hukumar alakos da har yanzu jama'arsa ba su samu komai ba cewa yayi an zo cikin gonakan mutane an yi binne wannan abin an wuce amfani da mutane mutanen wannan talakan suke yi a da yanzu ba son shi ciyawa ma irin na da yanzu bai yayin shi saboda wannan guban da yake hudowa tsawon shekara goma ke wannan gwagwarmaya in je nan in je nan dan a kwato musu hakin su amma zancen da nake maka har yanzu abin da ya shafi pipeline na hwari biye ba ba ma kowa masu gonaki a wuraren da bututun ratsa sun haɗa kai don fiddo hakkokinsu da wuri sai dai kuma suna fuskantar cikas Alhaji Bukar Abdu ɗaya ne daga cikin wakilan masu gonakin ya nuna farin cikin su da binciken. Mu farin cikin mu ne muna murna wata gonar ta gado ce akwai mutum ya yi arba'in a kanta ita ɗaya kuma jira suke a bado wannan kuɗin aji a ciccira kowa je sai ɗaya gonar ya je noma. Duk da an jirgin ta ɗaukar wannan matakin binciken masu gonaki na fatan ganin sauyi bayan an gudanar da shi a cewar mamman mamani inda ya fara da bayyana abin da suke jira daga binciken. Mun shiga sosai, ka sosai ma shekaru sha hudu abin da ya sa ma muke dan sassabtawa kasar mu tana cikin wani yanayi ta gwarumniya ta nemi yancinta shi yasa bin ma kai irin wannan kuka tunda akwai abin da yake gaban mu to ko me ya jinkirta biyan diyar ga mutanen tun farko har na biyo zo kuma shikin mashiru lauya metar larwana abdurrahman ya ƙara haske da cewa bayan tsaye da farashin wuri muka je ministar da petrol muka yi raskwana na duka kowa abin da ya kamata a bashi abin da ya kamata a basu ya hi dala miliyon dubu biyu aka yi takardu aka kai ministar da finance tun shekara dubu biyu da goma sha biyar jidut ya taushe su baya ga masu gonaki na jihar da magaram su ma waɗanda aikin ya ratsa gonakinsu a jihar maradi sun kai kuka gaban shugaban ƙasa don fito musu da tasidiyar umar sani Lagos, RFI. Madela sufeto janar na 'yan sandan najeriya kayo egbetokun ya jaddada umarnin antoni janar na kasar kan haramcin holin waɗanda ake zargi da aikata laifuka da jami'an tsaro ke yi ga manema labarai ba tare da an hukunta su a kotu ba ya ce lokuta da dama jami'an tsaro ba sa iya gabatar da hujjoji kan zarge-zarge a gaban kotu duk da cewa an nuna wa duniya fuskokinsu lamarin da ya ce saba wa dokokin kada hakkin ɗan adam ne to dangane da wannan mataki ka misali ya tattauna da barista alzubair abubakar lauya mai zaman kansa a najeriya to barista alzubair an ji speta janar na 'yan sandan najeriya na tabbatar da umarnin da anthony janar na najeriya ya bayar na daina holin waɗanda ake zargi da aikata laifi da 'yan sanda ke yi dama doka bata bada damar yin hakan ba? in aka kama mutum maimakon a ce an baje hotunansa ko kuma a faɗi laifin da ya yi ba tare da an gurfanar da shi a gaban alkali ba wannan ba daidai ba ne saboda wani lokaci bayan an yi hoton mutum an nuna shi ga duniya da ankwa an ma rubuta laifin da ya yi wasu suna tafiya ne da zummar cewa wannan laifin mutum ya riga ya yi to watakila kuma aka kai shi kotu sai a iske bai wannan laifin ba to da yawa ba sa iya sanin lokacin da aka yi shari'a a kotu balantana su ɗauka bai ba a kullum suna kallon shi da wancan laifin ne to kuma a kundin tsarin mulkin najeriya abin da ake so shine a kare mutuncin ɗan adam to shi yasa toni janar ɗin ya jawo hankalinsu cewar yin haka ɗin ba daidai ba ne saboda yana keta hakkin ɗan adam kuma ya saba ma doka dama shi wanda ake zargi yana da wata kariya ta musamman ne a gaban irin hukumomin tsaro haka Kwarai kuwa in aka kama mutum da laifi ko kuma ana zarginsa da laifi da farko yana da wasu damammaki da doka ta bashi. Dokar Criminal Administration ta ce mutum yana iya yin shiru ya yi gum da bakinsa ya ce ba zan ce komai ba sai lauya na ya zo. Waɗannan kariya an ba da su ne ga wanda ake tuhuma tun kamin ma a je gaban alkali. Saboda wanda ake tuhuma sai laifinsa ya tabbata ne cikakke ta hanyar shaidu. sannan ake ayyana shi a matsayin mai laifi. To ina makomar su waɗanda aka ɗauka hotunan su aka kuma yaɗa musamman a kafofin sada zumunta ma. Akwai sabuwar doka da aka yi a Najeriya wanda ake ce ma Administration of Criminal Justice Act 2014. Da can kamin wannan dokan ko baka yi laifi ba in 'yan sanda suka ci zarafinka ko aka gurfanar da kai a kotu baka da daman ka nemi diya. Amma a karkashin wannan dokan don shi ne dokar da take tafiyar da harkoki na tuhuma da laifuka a Najeriya. Yanzu in aka sanya hoton shi ba bisa adalci ba, ko kuma 'yan sanda ko wasu jami'an tsaro suka ci zarafin shi. Bayan an yi shari'a yana da dama ya nemi diya kuma a biya shi a karkashin wannan dokan. Don haka ɗan ƙasa yanzu yana da kariya. To wani tasiri kake ganin wannan mataki da aka ɗauka yanzu zai yi? Tsoro na ɗaya ne. 'yan sanda da yawansu ba sa bin dokoki kaga akwai dokar su ta police act da 'yan sanda kawai za su bi wannan dokar ma da aikin ɗan sanda za a yi shi ne cikin tsafta da mutunci amma ba sa bin dokan to amma abin da za mu musu na kira shine su lura da dokokin da ya shimfiɗa aikin ɗan sanda su kuma dubi mai kundin tsarin mulkin najeriya yake game da mutumin da ake tuhuma a gaban 'yan sanda in suka yi ƙoƙari suka lura da waɗannan dokoki suka bi su to ina tabbatar maka aikin ɗan sanda zai samu tsafta mutuncin 'yan sanda kuma a idanun mutane da idanun duniya zai dawo. To barista Alzbayar muna godiya. Allah shi ƙara zumunci na gode sosai. ramadan karim karshen kashi na farko na shirin kenan sai kuma maimacin kanin labaran da muka ji mun ji cewa wasu fitattun 'yan najeriya da waɗanda suka taɓa rike mukamin gwamnati a najeriya sun ce lallai 'yan siyasa ne ke morewa a tsarin demokaradiyya a ƙasar maimakon al'umma gwamnatin sojin jamhuriyar nijar ta ginda yawa china ka'idojin da za ta bi muddin tana so ta ci gaba da zama a ƙasar harin sama da sojin sudan suka kai kasuwa a dafar ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane a kuma ukraine da amurka za su gana a birnin riyadh na saudiya kan tsagaita wuta a yankinta a yakinta da rasha biyo bayan makamancin tattaunawar da jami'an moscow